العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد بارك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كما يجب مكتابة أتيك ci من أن karatunmu na المقدمة العزية للجماعة الأثرية في مذهب الإمام مالك بن عنب رحمه الله تعالى وأن أبو الحسن علي المالكي الشاذلي يربطه idan ba manta ba mun tsaya a ƙarshen bayanin da malam ya kawo akan abin da ya shafi zakka a inda malam yake cewa ga waɗanda Allah subhanahu wa ta'ala yake a ba su zakka sannan kuma ga tsari idan mutum yana da wannan dukiya yana da irin kaza wato kamar misalin yana da zinare da azurfa to zai iya fitar da zakkan zinare da azurfa a cikin zinare ko cikin azurfa kuma daɗin dalawa idan mutum ya kasance yana da kuɗi wanda yake ba na zinare da azurfa ba amma abin da ake auna shi a matsayin zinare da azurfa ko a kwatanta to shi ma zai fitar da zakka wannan ya gwada naira najeriya da kudaden waɗansu kasashe waɗanda suka amsa sunan kuɗi to duk ana kiyasta su da zinare ko azurfa na tun zamanin annabi to idan mutum ya mallaki nisabi dole ya ba da zakka kuma an yi gargadi cewa idan mai karbo zaka ya je musamman na dabbobi ko kayan amfanin gona ba za a karbi abin da ya fi kyau ba sannan kuma ba za a karbi abin da ya fi muni ba idan akwai mai kyau akwai mai muni to sai a dauki na ainihin tsakatsaki to za mu taki daga inda mala yake cewa faslun iza azala zakata darasi na ashirin idan mutum ya fitar da zakka inda alhauli yayin da shekara ta cika fadat sai zakkan ta bata domin hukuncinsa lam yadman to ba zai biya ba idan dai shekara ta cika tif-tif sai mutum ya fitar da zakka bai yi jinkiri ba bai yi sakaci ba to ba zai biya ba sana akwai malaman da suke da fahimtar cewa idan shekaran ta yi kusan cika saboda kada a samu matsala ko kuma shugaba na musulmi saboda wata bukata ce a ba da zakan kafin shekara ta cika to da aka fitar da zakan sai tabbata nan ma ba zai biya ba ya riga ya sauke wato nauyin da yake kansa wa in azalaha idan kuma ya cire zakan oh wa amal bakar wanda ba ta yi kenan eh satin da ya wuce ne kai amarya ko ta ci gudu ko ni na da wancan makon kana da da wanda ya amarya ne ba da haka to da zai mai maga eh, na wa in azalaha ba da idan ya fitar da zakan bayan kekara guda kuma ya jinkiri da ya fitar da zakansa ya kasace da mina sai ya biya saboda sakacin da yayi yi kamata yi ranar da shekara guda ta cika ya kamata ya fitar da zakkan in ya bari zuwa washi gari wa yake da tabbacin cewa zai kai washi gari saboda haka idan ya fitar bayan ya yi jinkiri kuma sai aka sace zakkan zai biya wa ina a sun mada a fuluha idan ya cire zakan sai uwar kudi ta bata kabla ikirajiya tun kafin ya fitar ya rarraba wa mutane fa innahu yadfa'uha hali arbabiha haka zai hakura ya dauka ya bayar wannan ga masabar malikiya ne kwarai da gaske haka zai hakura ya dauka ya bayar shi yasa wani lokaci yake son a samu shugabanci ko a samu adili a tsakani domin idan ki kaɗai ne zai yanke hukunci babu wanda zai yadda sauran dalla-dalla sai ya tafi lahira don zai iya son kanta ya yi abin da yake ba daidai ba amma idan ya kasance shugaban musulmi ne ya ce a lissafa dukiyar aka lissafa sai aka karbi zakka da aka karbi zakka sai mutumin da aka karbi zakkansa sai uwar kudin ta baka to shugaban musulmi yana da yancin ya ɗauka ya mayar masa da zakkar kuma ya sake ma kara masa domin mutumin da yake da miliyan goma ya zo ya fitar da zaka miliyan goma ce bayan by kote nawa ne yake ba da zaka ina rama da ya dubu da ridu da hamsin miliyan goma dubu da ridu da hamsin kadan hanya da ya kadan ba eh a cikin miliyan goma miliyan goma kasa take arba'in sai daga ciki shi ne dubu da biyu da hamsin eh? amma ya yi eh. eh miliyan goma ko da yawa eh, dubu ɗari biyu da hamsin a cikin miliyan goma to ya dauki dubu ɗari biyu da hamsin ya bayan kuma sai aka zo aka sace masa miliyan goma to ya zama abin sosai. shi san akwai shugabanci idan ya zo ya yi bayani an tabbatar haka ne to ba dubu ɗari biyu da hamsin ɗin za a mamayar masa idan waɗansu suka ba da su za a tattara masa haka ce a nan ya halatta a baki abin da yake rabi ko ma a baki abin da ya hasara gaba ɗaya domin idan ba a taimake shi ba to shekara ne zuwa za a samu na kafa wajen karɓar zakka ya sa kan waɗansu za a karbo sai a zo a maka haka to kaga ka samu masu miliyan goma goma goma za su fitar da dubu ɗari biyu biyu da hamsin sau nawa za a samu kafin na hada miliyan goma ko miliyan biyar ne ma gudana za a hada kafin na hada miliyan biyar sai an hada mutane nawa eh? to sai an samu sun arba'in kwarai da gaske kafin a samu miliyan goma mutum ashirin kaga na samu miliyan biyar ma da masabar malikiya duk wanda ya fitar da zakka kafin ya raba sai uwar kuɗi ta mata to ya ɗauka ya bada masu ita ya fita daga hakkin Allah subhanahu wa ta'ala sai kuma ya zo ya yi tawakkali wa man mata kabla ikhraj zakati duk wanda ya mutu kafin ya fitar da zakka ausa biya. kuma ya yi wasiya da ita lokacin zakka ya yi bai fitar ba kuma ya yi wasiya ya ce a fitar Ba ina ha to ka zo mai ra'asi maliki to za a karba daga uwar dukiyarsa abinda ake nufi da uwar dukiya shine asalin dukiyar kafin aka tsafta kafin aka tsafta idan kuma ya hadu da yankin kan yaya za su ce me yasa bai fitar ba sannan sai da ya ga mutuwa sannan ya ce mu mu fitar to ba za mu fitar ba to wannan bai yi sa'a ba ya haɗu da hatsari kuma ga dukkan alamu 'ya'yan nan aka ba su dukiyar lalata ta ma za su yi a banza ba za ta amfani kowa ba ba za ta amfani shi ba shi da yi wahalan tarata ta amma sai dai ba su kyauta wa ubansu ba ba su kyauta masa ba tun da shi ya yi sakati amma dai ya yi wasiya da a fitar to dole a fitar tun kafin ma a cewa za a kasa ta ɗaya bisa uku amma in yi shiru sai aka zo aka karbi dukiyar sai wani ya ce babu ya fitar da zakka ko ko bai fitar ba ka yi bincike babu inda ubansu ya fitar da zakka suka ce ya kamata a fitar masa to sai aka sa kashi uku sai a fitar da zakkan cikin da ya bisa uku don sun masa gata ne yana iya yiwa ya fitar ya yi shiru abinsa in bai fitar ba kuma ya rage nasa me yasa bai fitar ba kaga in ya mutu kuma duk wanda ya mutu ba ya dawowa ya riga ya tafi sai dai a yi masa tambayoyinsa shi kadai tun da sakacinsa ne ire-iren waɗannan abubuwa na karanta ya kamata masu arziki su shiga taitayin su mutumin da yake da dukiya ya kokari ya ba da hakkin Allah amma 'ya'yan nan in ba ya hankali ba in bar musu dukiya ba lalle ne su kula da ainihin dukiyar su kula da hakkin Allah a ciki ko kuma hakkin ka ba tun da wani lokaci masallaci ma rikici yake ta ya raba masallaci wani zai zo ya ce masallacin ya fata ya mayar da masallacin gareji ko ya sa a yi bayan gida a masallacin gwarai da gaske shi yasa yanzu aka yi kaware ya eh, gara ma a je kaware ka ce Allah ga naka tun da dai ka riga ka ba da Allah shi kenan ba zai shiga cikin gado ba kuma mutanen da suke takura kamar masallatai ko mai a cikin gidajen su kuma su ji tsoron Allah a yi abin da ya kamata zuwa ko wani gidan ba zai karfasu ba ko mutum sai ya zo ya buɗe masallaci ƙarfi da yaji to wannan in ya mutu zai bari kici. in ya hadu da kakatu ko aka samu kakakun ƙaya a yi na jin yana mutuwa ma za su rufe masallacin ba lagar ba ko iman ne ya zo buge ki za ba za su saurare shi ba Allah ya kyauta in dai akwai zakka ka fitar da zakka a lokacin nun ba mamaki in ka mutu ka bar dukiyan ƴaƴanka ba za su bayar ba wa yusahabu kuma mustahabi ne amma anan zai shiga bayani ne dangane da ba da sadaka ba batun zakka ba wa yusahabu ana son fi ta tatawwi wato a sadaka na ainihin tadawuyi wanda ba na dole ba a sirru koyewa wannan ya gwada zakka kuma a bayyana masu ba da zakka su fito fili su gwada suna ba da zakka sai ya muku kwato. amma kana da dukiya niƙe niƙe ba ka ba da zakka wani ma zai fitar da zakka yana bauchi sai ya sa a fitar da zakkan sai ya kai nijar araba wani ba ya son a gane to munafiki sau na aka gane ka kana da dukiya ƙwarai da gaske idan ka boye ma wani ba za ka boye ma wani ba ya za a yi kana bauki dukiyanka ta kai zakka wai don saboda kada mutane su dauka kana da kuɗi ka fitar da zakkan aboki ka aika nijar kana son wai ka yi wayo ka kauce ba daidai ba ne amma da kamar kana bauchi kana zaune aboki ka fitar da zakkan to sai ka aika ƙauyen kutilu a je zuwa raba muku ka ga ran da kake da filu kamar su dauke ka tun da ba ka zaune a cikin amma dai ka aika muku kaga mutum ya aika mahaifansa tun da za a ba da wani da wani da wani ga bayar da zarka kuma ga ainihin sadar da zumunci to don haka idan zarka ce a fito fili a nuna domin matsan gwamnan mutane da gulmace-gulmacensu a samu a kubuta a samu kyawawan addu'o'i idan kuma sadaka ce to a boye wa rajulun tasaddaqa bi sadakacin fa hata lata la ta'lama shimaluhu ma tunfiqu yaminu abinda ake so kenan wa sarfuha lil aqaribi wal jirani a ba da sadaka ga dangi na kusa da makwabta wannan shi yafi wata ta'akkadu fi shahri ramadan kuma tana karfafuwa a cikin watan ramadana saboda annabi ya fi yin kyauta da sadaka a cikin watan ramadana musamman ma lokacin da jibrilu ya hadu da ki maza Allah yana ba da alheri kaman iska kamar guguwa to kai ma abin da ake so kenan kai ka ware waɗansu kuɗaɗe wanda baka saba bayarwa ba ce a cikin wata ramalana duk raba idan ma baka da dukiya mai yawa akwai tuhudul muqilli kokarinka kai da baka da shi ko da naira goma goma ko ashirin din nan ya za za ka ga musamman wanda ya tafi saudiya a cikin wata ramalana a masallacin makka ko masallacin madina sai ga waɗansu wani ma ya zo da ɗan guzurinsa ga gidai dai bai taka na karya ba ma zai sayo da binai ya ɗan kukulla ya zo yana raba muku fi sabilillahi fi sabilillahi masu kudi su kuma suna fiɗa leda tun daga dungun masallacin nan zai kai haddin guncan za a fiɗa leda guda ɗaya a tsakanin sahu da sahu a zo a saka dabino a saka nono a kawo ruwan shayi a kawo ruwan menene kahawa eh, a kawo miyan nomi ta ajiye ya sanya burasa a sanya jus sai ga wani mai hali a najeriya in yaje ya zauna ya ɗanci abinda zai ci sauran sai ya tattara ya sa aljihunsa haba kai kuwa a yanyi haka ne sun ka koya yi eh, sai ga mutum ya tattara ya sa aljihu su ko suna ganin ka tattara ka sa aljihu sai ku kara maka ba ka zage zawa aljihu eh sai a sake kara maka wanka sake sa wajiyunka ba shi nan ba ana sauku wani yana zungure ka ta gefe saboda aljihunka zai ya cika da kayan sabi Allah kyauta to kamata ya cikin wata ramadan a yawaita wato yin sadaka ko da ko mutum bai da dukiya sai faslun sai wani fasali na musamman sadakatul fitri wajibatun zakan fi jakai wajiba ce ga masabar maliki abinda suka ce wajiba waɗansu ma suka ce farzun farilla ce zakan da kai faradaha rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam annabi ne ya fallanta ta tajibu bi awwali lailati idil fitri tana wajaba ne a farkon dare na idin azumi ala ahadil qawlayn al a bisa ɗaya daga cikin zantuka guda biyu wato rana tana faduwa zakan fidda kai ta zamo dole wala akaru ɗaya maganan tajibu bi yau fajri yawmil id tana wajaba ne idan alfijir ranar idi ya bayyana fa'idatul khilafi amfanin ainihin samanin ta zaharu tana bayyana ne fi ma mata da au aslama ga mutumin da ya mutu ko aka haife shi ko kuma wanda ya musulunta au nahwi zalika ko makamakin wannan idan aka ce da magariba take wajabta to kaga duk wanda aka haife shi bayan magariba to ba za ba da zakkansa ba sai domin saboda mai saboda bai watan ramadana ba ba za ba da zakkansa ba ya zo bayan farilla ta fada amma idan kuma alfijir ne to kun ga kafin alfijir already ya riga ya fada cikin lokacin da ya zama wajibi to wannan dai malaman fikihu ne suka kawo sabanin haka abinda ake magana shine duk wanda ya halarci watan duk wanda bai halarci watan ba wasu malamai suna ganin dai rana ta fadi haka haifi mutum da daddare to babu maganar sabani ai ba ai wata da shi ba ba ai wata ramalana da shi ba tunda lokacin da za a fara bayar da ita kwana biyu ko kwana ɗaya ne kafin sallah musamman ma wanda zai bada gero ko dawa ko masara ana son mutum ya bayar da wuri amma za ka ba da shinkafa ko ranar idi ka ba da shinkafa wata shinkafan ma ko wanke ta ba za a yi ba balle dinta kawai za a je a zuba ne a cikin tukunya kuma an fi son haka ya zama kuma alamai suka ce yana iya ba da garin kwaki kwarai da gaske yanzu garin kwaki kana raina ke ai wani garin kwakin ya fi garin masara ko bai fi garin masara ba musamman ma garin kwakin da za a zo a hada ba sai an hada masa wani wutan kirki ba wanke shi kawai sama sama za a yi a yanka masa albasa da timatir da tattasai da attaruhu sannan kuma an dafa hanta an yankin da aka na halar Zai ga ga wannan yabi. eh ya ji tuwon masara to dai mun ji yadda ya kawo mana wato lokacin guda biyu sai dai wai juzu ikrajuha ya halatta fitar da zakkan fidda kai kabla yau yawmil idi mai ne kafin ranar idi da kwanaki guda biyu wa salasati da guda uku wannan magana bata inganta ba guda biyu kan ya tabbata da kwana biyu ko kwana daya wannan kan ya tabbata amma kwana uku bai tabbata ba sai dai idan an samu ana zamanin wata 29 eh kwarai da gaske ana zamanin sa 29 ko yayi 29 ko kuma ana zamanin 29 sai aka fitar kwana biyu sai ba a ga watan ba sai ya wuce sai ya wuce kwana nawa kenan ya zama kwana uku shine bisa haka amma in an tabbatar cewa kwanaki talatin da ya kaga ba za a fitar kwana uku kafin sallah ba sai dai duk wanda ya tabbatar da haka babu tabba domin duk abin da malaman musulunci suke faɗi ne ana amfani ne da abin da aka gani dai ido ba da lissafi ba don kalanda zai iya gwada maka talatin kuma mutane sai suka ga watan kiri-kiri baya ya zafi yi su kuma masu na'urori sun ce talatin ne to kun yi karya a nan shi yasa dai kawai kalandar hasashe ne in dai kalanda ne na musulunci za a yi to hasashe ne amma babu tabba dari bisa dari amma da damar shi yana da tabba sun ce fati days of september april june and november all the rest have 31 except february alone shi ne yake da mai yake da 28 ina jikin ma bayan shekara duniya ko sai canza amma waɗannan na farko sati daya kwanaki talatin talatin ne sannan kuma sai ya je talatin da daya kaga musulunci babu wata mai talatin da daya sai dai yin auru ɗe amma yanzu suna su sun ce akwai mai 28 akwai mai 31 akwai ma mai 30 mai daidai ko sai ina jin wajen yan albashi ma akwai wata mai 40 yau nawa ne ga wata yau shi daga wata watan da ya wuce kwanan sanawa mai talatin ne ko? to ina jin akwai waɗansu gobe sun taki watan kwanakinsa talatin da bakwai ne nun ba ya albashi ba ba wani karin bayani eh أخراجها قبل يوم العيد باليومين wato ya halatta a fitar da zakan wai juzu ikraju hake kenan kabla mil idi bil yawmaini kwana ɗaya ko kwana biyu wala an samu asari tabbas daga nafi maula ibn umar yace abdullahi dan umar da kanka ko abdullahi dan umar ya dade a duniya a zamanin annabi yana cikin samari bayan annabi ya dade shi ya kan fitar kwana biyu ko kwana ɗaya kafin sallah saboda talakawa su samu kwanciyar hankali dama abin ake nema kenan amma ban da kwana uku idan an samu kuskure wala ta koto bi mudi zamaniha sai dai kuma zakan da kai ba ta faduwa idan lokacin ta ya wuce to nan ma akwai maganganu amma ga masabar malikiya in dai har ya kasance lokacin zakan baka da shi duk mutumin da zai bayar shi ne wanda ya mallaki abincin da zai ci a ranan ko gari ba kamar zakan dukiya ba ce ko da yake zakan amfanin gona ma ba kai kam inda ka samu nisabi inda ka samu nisabi kuma ko abin bai shekara ba sun ba lissafi shekara guda a shekara guda mutum zai yi noma sau biyu ko sau uku masu noman rani ma sukan yi har sau hudu ya danganta da abin da ka noma tun da akwai dawa ma wata uku ina jin akwai masara ma wata uku ko ya kamata a samu ta to idan zakkan fidda kai ne ya kasance a ranar ka mallaki abincin da zaka ci a ranar hada washe gari to zaka fitar da zakka to yana iya yiwuwa kana da iyalai da yawa ka fitar ma waɗansu ba ka fitar da ma waɗansu ba to ana bin ka bashi amma a wajen waɗansu malaman hadisai idan aka je masallaci aka sauko shi kenan don annabi ya ce faman adda'a qabla salati fa hiya zakatun maqbula faman adda'a ba'da salati fa hiya sadaqatun min as duk wanda ya bayar kafin sallah zakka ce karɓaɓɓiya duk wanda ya bayar bayan an sauko daga idi to sadaka ce daga cikin sadakoki to yana iya yiwuwa lokacin da abin ya zamo abin da ya zamo dole ka bayar ko ya kamata ka dauka ka bayar baka da shi don an jami sallah suke nan tasha amma ga masabar malikiya sun ce ko bayan shekara guda ne za ka biya eh, kuma wasu masabobi ma suna da wannan fahimta ba malikiya ne kawai ba wala tudfa'u illa li faqirin ba a bada zakan fidda kai sai ga ainihin faqiri hurrin muslimin wanda yake da musulmi ba a bada mawadaci mutumin da ya mallaki abincin da zai ci a wata guda kaga ba za ka dauki zakan fidda kai ka bashi ba sai dai in karasa wanda zai ci na rana ɗaya ko rana biyu sai dai abinda na lura shine a su kasashe ba iya ganewa mutumin da baya da abinci ba iya ganewa kai wasu kasashe ma in ka dauki abincin ka bayar ba za su karba ba sai ba za su karba ba ka je da shinkafa kana bayar ba za su karba ba sai su yi ta kallon ka ko a sa jami'an da roma su kama ka mai to balle kuma a ce kayan abincin ka dauko zai yi wahala to waɗansu sukan yi iyaka kokari su yi kwamiti sai a ba da kwamitin su za su nemi waɗanda suka cancanta ba lalle a cikin garin ba suna iya kaiwa wani gari daban walansu kuma sai su ce a bada kima don ka bada abinci zai iya lalacewa sai a bada kima kamar waɗansu a jamani daga jamani sai su turo kudin ko daga amerika sai su turo dukiya kawo najeriya duk ta kasancewa abinci aka ce a bayar amma yin wajen da za ka kake zaune ba zai yi ka bada abinci ba sai ka dauki kima ka bayar sai a kai wani waje ina fata an gani to waɗanda za a ba su mabukata kuma 'ya'ya waɗanda suke musulmi banda bayi domin bayi dole ne a ciyar da su saboda haka ba za a ba da bawa wannan abincin zakkan fi da kai ba sannan musulmi ba za a ba da wanda ba musulmi ba saboda bai san muhimmancinsa ba Ya sa aka ce abinda aka ambata cikin wancan zakka inna masadaqatu lil fuqara'i wal masakin to waɗannan ba za su shiga ciki ba zakkan fidda kai ba zai shiga ciki ba tun da kaga yana ciki an ambaci waɗanda ba musulmi ba ana abin nan tattaro su ko ana jawo su. to ba za a ɗauki zakkan fidda kai ba su ba wa hiya fa'un min galibi quti ahli al-balad sai yake bayarwa daga mafi rinjayen abincin mutanen gari to kaga in kana kasashen waɗancan duk abin da ake ci garin kwaki ne to sai ka ba da sa'in garin kwaki amma sa'in garin kwaki na jin haka dafa mutum guda zai iya cinyewa eh, eh sai dai in Allah ya halice shi maciyi ne dama kuma kan samu mai ci wanda sai ga ya haɗa manya-manyan mara guda biyar ya ci kuma sai cin akwai kayan zai fakara masa to kaga wanda zai kace akwai yana ci da aljanu ne ko wani abu Eh, ana iya samun ire-iren waɗannan jefi-jefi haka ne Allah yi kamar mutumin da baya jin kanshi kwata-kwata kuma ba wani rashin lafiya yi ba da mutumin da baya jin wari kwata-kwata ko kuna ta tattoshe hancin ku shi sai ce mai kuke ji ne ina ga kuna ta tattoshe hanci haka Allah tabaraka ta'ala yi shi to ana iya samun ire-iren waɗannan jefi-jefi hmm, kamar mutumin da kwata-kwata baya jin yunwa kwarai da gaske kuma ba rashin lafiya ba ne kuma ana iya samun su sai dai ba su da yawa kamar mutumin da baya dinkishi ruwa yanzu da za kawo masa da dambu za kawo masa dambu da man gyada jagam dambun alkama da man gyada jagam zai iya ce bai sha ruwa ba in an jima aka kawo alale dora in an kawo dan wake ya sake dorawa ko ba zai bukaci ruwa ba sai da za ku je wani waje da biredi ma zai cinye biredin kafin ku yi sa ba zai bukaci ruwa ba kaga duk waɗannan kayayyakin ɗaya eh, to amma sai dai an ce irin su wato jefi jefi ne domin Allah tabaraka wa ta'ala ya gudu ikonsa akwai wanda muka zauna da shi shi wutar lantarki haka yin haka ya bu kamawa yake baya jan kowane irin wuta zai iya kama da hannu ba zai ja shi ba kai kuma wata wayan ka kama sai dai gawanka kuma ya ce ba abin da ya sha ba ga shi ana hasan da hussaini ba ya ga kunama zai kama kunama ba za ta tare shi ba kai kuwa kana kamawa ko ka karanta ya ina na kafa mai rabbi na yi kuma abu eh. na'am ko da yake gardawa ne su ne suka koyar wa mutane da irin wanda eh, eh kuma zai ga wani abin mamakin ka karanta ina na kafu mai eh, rabbi na yau man abusa eh abusa a nan ake tsayawa ba a wajen kamtari don kamari kamtari da zai ta kanna maka wato kawai kirgado ne ya eh, garbi ya karanta wajen ya karanta wajen kawai zai ga ya dace eh da harbin kunama shine kawai zai kai ayar can alhali aya ba ruwarta da wannan ba tana magana ne akan wannan ba na'am kuti a ahalil baladi alal musulmi, wanda zai ba da zakkan fidda kai ne musulmi al a al-mukallafi baligi al-musiri mawadaci an nafsihi zai fitar wa kansa wa amman na nafaqatuhu da wanda ya zama dole ya ciyar da su minal musulmi ne daga cikin musulmai khasatan wato kawai banda wanda ba musulmi ba duk wani familin za ka iya samu da musulmi da wanda ba musulmi ba da wanda ba musulmi ba ba za a fitar masa ba bil karabati wanda yake a tsakani akwai dangantaka kala wuladi kaman yaya kaga da iyaye ya kamata a ce da iyaye iyaye nan don idan iyaye ba su da shi dole ne a dauki nauyin su kaman iyaye da yaya wa bi rike da kuma bauta kaman bayi da kaman bayi wa bi hima da sauransu ka zaujati kaman mata wa kadimi hada mai mata hidima mai mata hidima ma za a fitar mata da zakkan fidda kai in kun san wani gida in suka dauki mai hidima tana zaune a gida ba haka bane eh to mai hidimanta ne wa in kanat maliya matarka koda tana da dukiya kai zaka ciyar da ita kai zaka fitar mata da zakkan fidda kai in ka karbi kudinta to aro ne ko baki yi eh, sai dai idan ta ga dama in ta ga dama tana yi ta babu komai gashi kawai to sai dai kuma ka san gashin nan baka yi saka mata kishiya ba eh, ran da duk kace zakai zakai za ka yi mata kishiya to ka tabbatar duk kudin da aka karba da ka karba a wajenta na yawan shekarun nan sai ta yi lissafi kuma idan ka fada hannun dattawa za su ce ka biya ta kwarai da gaske ka biya ta ko ka fasa sau shi yasa masu mata dai daya ana ba ku wani abin nan ne ana ba ku dabara bar ganin matarka tana yin komai to idan ita kadai ce kwarai da gaske wanda ka ce za ka yi mata kijiya to an haka rinka maka lissafi ko ba yadda ka iya sai dai ka yi hakuri bayan an gama lissafin kabiya sai kuma a take ka karfe biyu kana tsakiyar bacci da tashe ka baban wance a girki za ka tashi ka zauna dirin ta ce wai mai na maka eh, eh, maka yaba za laifin ya kare musamman ma samu irin masu fita aiki da karfe gida ko karfe bakwai din da wannan baka fita ba za ka sha wuya a take ka ce mai na maka sai ta rufe kuka kina ce a hankali don allah sai ta tara bole eh. Allah ya kyauta shi yasa in kai aure tun da wuri sai kai kari amma an aka wayi gari tsakaninka da matan kuna kama to sai dai a hankali wallahi na'am wa qauluna 'ala al-muslimi ilan balin da aka yaka ce akan musulmi da itirazun min al-kafir banda kafiri kafiri ba zai bada zakan fidda kai ba warrakiki da bawa wal mu'tiri da wanda yake cikin talauci shine fakiri matalauci fa inna la tajibu alaihim wadannan ba ta wajaba akan su wal mu'tiru matalauci huwa alladhi la yabdulu lahu an quti yawmihi sa'u shine wanda ba zai samu sa'i ba abincin wuni guda shi yake magana to inda har yayi lissafin abincin da zai ci a rana ba za a samu sa'i guda ba to ba zai fitar da zakawa kowa ba amma akwai sa'i sosai a fara ragewa shi yasa aka ce an baka da yawa to kana iya ba da wani dalilin da yasa ake son a ba da mutum daya da yawa kenan kana da babban gida matan ka uku ko hudu ya'ya sun kai talatin ko arba'in har da yan tirani da kowa ma da yake gidanka ka zo ka fitar da rabin buhu ko buhu guda sai ka samu wani wanda ka gan shi lalle da dukkan alamu yana jinjike zai ka ba shi buhu guda da shi kuma mai yawa za ka samu matarsa guda ɗaya ne 'yansa guda uku ne wasu sun yi sun yi masu zauna a gidan koransu ke yi ke ba a kwarai da gaske an baya da shi ya koransu sai ya iya ana ba shi buhu guda waɗansu suka zo zai ta to daman ku zauna ba guda ya samu buhu guda tunda mai yawa su ma a can ba za a iya cikar musu ba Sosai ya fitar mutumin da yake da mata guda ɗaya da yaya guda uku idan ka hada da shi da matansa da yayansa guda uku nawa kenan biyar an ba shi buhu guda sannan an samu su kwatas daga ƙauye guda biyu ko uku ne ma duka hada da su takwa a cikin buhu guda ya fitar da takwas ne? zai ya fitar da takwas to abin da ake nufi shine duk wanda aka bashi daga cikin abin da aka bashi shi kuma yana iya fitarwa idan ya kai ya fitar wala ya gidu man yi sallifahu ku bai samu wanda zai baki rance ba wasu malamai suna ce in ka samu wanda zai baka rance to ka karba sai dai kuma a yanzu malamai fata wanda suke bayarwa suna bayarwa ne ga dan albashi warai da gaske ga dan albashi Sai zo ne kana gare sun haka hada kudin sa na shekara guda ko kudi ne mai yawa amma gwamnati ba za ta baki a dunkule ba karshen kowane wata za ta ringa baki sai aka zo za a yi sallah irin 25 lokacin kuma wato ana rike albashi sai ya kai talatin ko talatin da tafa eh, wasu suna jin jiki kenan eh to kaga idan aka zo irin tsakiyar wata to zai iya zuwa ya je karfi rance in ya samu wanda zai baki rance to sai ya karfi rancen zakkan fita kai saboda an yi albashi zai yi sakilin idan kuma bai samu wanda zai baki rance ba to shi kenan ta sha wasu malamai kuma suna ce tun da a lokacin bai da shi shi kenan ba san abin da zai biyo baya ba sai dai kun ga wannan yana gwada za a ga ma'aikaci ran da ya karbi albashi sai ga an canza na kwana uku ko sati daya in kudin ya kare kuma shi kenan sai ka ga ya zo yana wayo Allah ya kamata a rinka sansan mutum ya rinka ɗebowa daidai ruwa daidai cikinsa abin da ya kamata kenan albabun rabi sai babi na hudu a cikin wannan littafi na iziya fi saumi a cikin azumi mai ake nufi da azumi wa huwa al-imsaku shine kame baki ko kuma kamewa an sha'awatay al-batni wal farji da barin sha'awan baki da na al'aura yawman kamilan na tsawon wuni guda daga fitowar alfijir zuwa faduwar rana bi ta taqarrubi ila Allah ta'ala amma mutum zai zauna cikin wannan kangi ne da niyyar neman kusanci zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala fi gairi zamanil haidi wan nifas wa ayyamil a'yadi a lokacin da ba lokacin jinin al'ada ba wannan ya mace tana jinin al'ada ba za ta yi azumi ba ko jinin haihuwa ko kuma ranakun idi kamar idin azumi da idin lafiya ba a azumi a cikinsu saboda haka wannan shine ake kiransa azumi yana yi domin Allah ne wali sawmi thalathatu arkanin azumi yana da rukunai guda uku al-awwal na farko al-imsaku anil muftirati mutum ya kame gabarin duk abin da zai karya masa azumi ci ne ko sha ne ko saduwa da iyali jima'i kaman saduwa wa ikhrajil mani ko fitar da mani wal ko fitar da madhi wal qai'i ko fitar da amai wa isalil akli wash shurbi ko kuma ya ainihin sadar da alakali wani abinci wa shurbi ko abin sha a gairi hima ko wani su ko da kura ne ko kura ne ko gari ne ilal haƙi zuwa ga ainihin makogoranta wasu malamai suna ce sai ya shiga ciki tukuna amma in ya je wucewa ne kura ya shiga ko kuran gari ya shiga makogoransa wannan ba matsala wanda zai shiga min alfami ta baki wal anfi da hanci wal da kunne wal aini da ido ta ko ina ya shiga in dai har ya shiga ta cikin makokinsa to azumin ya kare wannan ga musabar malikiya saboda su suna toshe kowace kafa akwai sadu zariya eh, suka toshe kowace kafa mutum ya tsaya yi ba tare da masu ko kuma tarar da ko shakka ba ni na biyu a niyyatu kulla niyyar, fala ya sai ku saumun biduniha azumi baya indanta ba tare da niyya ba fardan aw nafla azumin farilla ne ko na nafila wa yushtaratu fiha sai dai an shardanta cikin niyya an takuna muayyanatan ta kasance ayyananniya me ake nufi da ayyananniya bi an yanwiya ada a fardi ramadana masala shine kudurta a cikin zuciyarsa yayin niyyar azumin wata Ramalana farilla idan azumin litinin ne ya yi niyan azumin ranar litinin musahabi ina fata an gane kar mutum kawai ya dauki azumi ya kama kawai ya ya yi niyan azumi na farilla ne ce ban sani ba na nabila na ya ne ban sani ba kaga wannan rudede ne eh yasa yake dole ta kasance muayyana sannan kuma mubayyatatan mubayyatatan wanda akwai kuskure a rubutun sai gyara don anan ba rubuta daidai ba in dai a azumin farilla ne to sai an kwana saboda hadisi ya ambaci wannan duk da kasancewa hadisin ana ce mawkufi ne aka ce koda mawkufi ne ya inganta kuma yana da hukuncin wato marhu'i to in azumin farilla ne sai ka kwana da niyya amma na nafila matukar rana ba ta je tsakiyar sama ba baka ci komai ba baka yi abin da zai karya azumin ba to kana iya tazarce eh karfe 11 ko 12 duk duk mutumin da ya ci abinci mai kyau da daddare da safe ba sai ya karya ba eh in ka samu mai maiko ka ci da daddare to da safe kowa kawo maka abinci zaka ji ba kai kawa sai irin sha ɗaya ko sha biyu din nan sai ka ce ina abinci ina abinci da aka zo ka ce babu abinci to kai ka daman tun da ka tashi da safe baka sha ruwa ba baka ci wani abinci ba baka ci goro ba ko minti ko menene baka fitar da mani ba baka fitar da mazi ba nan kawai sai ka ce to inni fa'im sai ka wuce da azumi sai dai wannan kuma azumin zai jijiki. ɗaya kana gama shan ruwa kuma sai ka samu lafiyayye ka sake nada ne yunwan ba za ta maka illa ba eh wannan kenan wala tasihu nahara sai dai azumin farilla da rana baya inganta mutum ya yi niyya ko da yake ga masabar malikiya kamar yadda malam yake tafiya da azumin farilla da na nafila ba a niyyan su da rana wannan shine abinda mafiya yawan malaman masabar malikiya suka ambata niyya ba ta yiwa da rana jazimatan kuma kai niyyan nan yanke zan dauki azumi shi yasa in ana dai an ga wata ko ba ga wata ba ba kullu niyya ka ce ni dai na yi niyya in an ga wata shi kenan in ba gani ba ma shi kenan wato ka fata kenan ba yiwuwa ba zai taba yiwuwa ba azumin farilla ba yiwuwa fanniyatul mutaraddidatu batilatun yace niyyan da ake tarar da a ciki in kaza ne kaza in kaza ne kaza ne rushashiya ce faman nawa lailata shakki duk wanda ya niyya ya kudurta niyya a daren su siyama gadin azumin gobe in kana mai ramadana wato in ya kasance a wata ramalana in kuma bai kasance wata ramalana ba wai zai na fila ko kuma zai fasa lam yujzihi to ba zai masa ba asalisu na uku zamanu saum lokacin azumi Ba huwa min tolo fajr as daga lokacin da alfijin na gaskiya ya fito alfijin na karshe kenan ila gurubi shafaki har zuwa wato ila gurubi shamsi har zuwa faduwa rana fi gairi ayyamil haidi wan nifas yana da jaddada mana yace ba cikin kwanakin jinin haila wan nifasi ko na haihuwa wa yawmil fitri ko ranan idin azumi wa yawmil nahri ko ranan idin lajiya wal ne da kwanaki guda biyu ba da hu bayan kalibin mutamatti ga wanda ba hajjin tamattu yake ba lokacin da ya tafi aikin haji kun ga kenan a sallar lahiya domin sallar lahiya ranar sallar lahiya haramun ne a yazumi da kwanaki biyu bayansa amma mutumin da ya tafi can saudiya kwanaki biyu immediately bayan lahiya yana iya yin azumi na hadaya ba shi gari yana iya daukan azumi ya ci gaba da yi amma kai da kake gida kai hakuri ranar sallar da kwanaki biyu baya in kai lahiyanka ka ci nama sosai in ya so kwana na uku sai ka tashi da azumi kuma za ka ji garau da eh. yi sai fasali na musamman ya ta takadimul fitri zai faɗa mana musahabbai ko dubba na azumi ana son a gabatar da shan ruwa da zarar rana ta faɗi a sharuwa. duk wanda ya kauce ma wannan ya kauce wa sunan annabi kuma yi shi a su suke yin haka Eh, sai su ce wai su ba su tabbatar ranar ta faɗi ba sai sun yi ba to duk wanda ya ɗauki wannan ɗabi'a to ba ɗabi'a ce mai kyau ba kafin ka yi ba ya kamata ka sha ruwa rana tana faduwa in ka yi haka ka leka yamma ba ka ganin ta shi kenan ko an yi kiran sallah ko ba yi kiran sallah ba ga ladan nan ladanai nan wani lokaci sai sun take cikin su tukuna sannan muke kiran sallah eh. ko ba ka bari to kaga yaushe za ka jira su sai dai kana taraddade to kiran sallan shi ne zai fitar da kai daga cikin taraddade cewa tabbas rana ta faɗi to aka samu ɗaiɗai kulla da ne wanda su kafin su ci za su yi kiran sallah domin kowa ya sha ruwa wannan babu shi wata akhiru suhuri a jinkirta suhur sai dab da fitowar alfijir kamar a karanta ayoyi arba'in ko hamsin haka shi ne irin minti sha biyar a samu mai karatu shi ba tangimi ba shi kuma ba wargaje ba da ya karatu tsakatsaki wa ne an anil hazayani wal fuhushi kuma musahabi ne a kame baki ga barin surutan banza su ne alhazayani walfuhushi da na alfasha na ba'a in mutum yana azumi ya kiyaye wani min alkauli na zantuka wa tarku siwaki bin rasabi kuma yace mustahabi ne a bar wake da abu ɗanye. wannan ga masabar malikiya ne amma wadansu suna ganin danyen kai kai ka tofa ya za za da yake ba da fatawa ke ce ya halatta a yi burosh sai dai barin shi ya fi idan za ka yi kai da daddare amma da rana ka bari saboda shi makilin idan ka yi akwai hamami-hamamin zai dame ka a makogoro to shi yasa su masabar malikiya duk abin da ya shiga makogoro ma ya karya azumi to kaga ko da itace danye ne kaga ba za ka yi a asuwaki da shi ba balle kuma a ce makilin da burot saboda za ka ji hamamin sa a makogoronka to a yi da daddare domin fita daga saɓani amma a zuwa tun da in danye ne ma ba zai dade ba zai bushe ko kuma idan mutum ya yi ya tofar wa za ta yi yi sun istinshaq ya bar kaiwa matuka wajen kurkuren baki da shekaruwa idan yana azumi wannan hadisi ne ya ambata idan za ka kurkure baki sai ka yi sama-sama idan za ka sheka sai ka yi sama-sama in kana azumi azumin farin ko na fila. wa sawmu yawmi arafata li ghairi al-had musahabi ne mutum ya azumi ranar arfa ga wanda ba tafi aikin haji ba wanda yake zaune a gida wannan yana kawo mana ladubar ne da wanda a cikin wata ramalana da wanda ba na wata ramalana ba sai dai malamai da yawa sun ce azumi ranar arfa ya fi karfin musahabi saboda annabi ya faɗi falalan azumi ranar arfa idan akwai hali sannan kuma wa yomi a da azumin ranar shi shine tara ga watan al-muharram wa a da ranar goma ga watan muharram shine ranar cika ciki mutum ya yi azumi tara ga goma wannan mustahabi ne ma'ana masabar malikiya malaman masabar malikiya sun tabbatar da haka ta ta ayyamin min kulli shaharin suka ce da kwanaki uku a cikin kowane wata ka zaɓa, ko a farko ko a tsakiya ko a ƙarshe ko a jere ko daban-daban suka ce wala ta takassu bil ayyamil bi amma ba za a kebance su da ranakun farin wata ba sai dai malamai suka ce a annabi shi kuma shine yace ayi su inda hali a ranakun farin wata eh kamar yana sun ce ba wai yake bata da ranakun farin wata ba duk wani idan ranakun farin wata ba su zo ba ko suka wuce sai ce ba zai yi azumin ba in dai kwana uku ne a cikin wata ko yaushe kana iya yi amma da so samu ne ka bari sai an je tsakiya ranakun farin wata suke muhimmanci to sai ga makaruhai eh, wala yukrahu sawmu yawmil juma'ati munfarida oke wai yukrahu shine ban ga wajen da kyau bane ce ba a karhanta azumin ranar juma'a kawai ba to shi ma wannan yayi karo da hadisi annabi ya ce kar ku kebanta ranar juma'a da azumi illa an tasumu yawman qablahu aw yawman ba'dahu sai dai idan za a yi biyu ka yi alhamis ka yi juma'a ko ka yi juma'a ka yi asabar sai dai idan ya fada kamar a ranakun ashura ko kuma ranakun arfa to wannan sai a dubi wancan wannan sai idan nawa ina fata an gani yawa amma haka kawai bisa ganin damanka bari ka keɓance ranar juma'a kamar yadda yake waɗansu ha kawai mutum saboda yana da damuwa sai ya tashi da ran juma'a ya ce yau da ran juma'a ne barin kwana ina sallah to ka kwana a banza don annabi ya hana barai annabi ya hana a keɓance daren juma'a da ainihin kiyamun laili kowane dare ka tashi ka yi kiyamun laili wa yi kurahu makaruhi ne da mai azumi zaukul milhi ya ɗanɗana manda to ma me ya kai ka me ya kai ka ɗanɗana manda ya eh to ba mamaki matar ka guda ɗaya ce ta barka da yaya ta tafi anguwa ko kuma ta yi yaji kafin na kawo kanta aka barka da yayan kai za ka yi abinci to shi kenan sai dai wa majo in ka ɗanɗana sai ka tofar sai ka tofar sai dai duk wanda matarsa ta yi yaji ko ta tafi anguwa ka bar shi wuni guda to kamata ya yi mayan ta tafi anguwan ta dawo da wuri don ba haka ba da rikici za su kwana saboda wannan wunin da ya yi a gida zai ji ba daɗi zai ji ba daɗi shi yasa masu mata daidai sai ga wani ya kulle kofan gidan ya kulle ha to haka makallawa da babban riga za ka je kana abinci yanzu ko indomi ne za ka dafa yanzu da wannan babban riga za ka fi yanzu ko mala abu karatai da wannan riga wallahi da mun kafe balle ma irin yaran nan za a samu waɗansu tsakalu ne ma kai ka je kana kirin indomi ko taliya kenan wata yarinya ta yi kashi a cikin famfas ɗinta to da wani za ka ji duk mai mata ɗayan da za ka ga ya kulle kofar gidan tuwa akwai wani abu a cikin gida akwai abin da yake yi to amma kun san a kasar nan ne mafiya yawa za ku ga inda ake sai da abinci mata ne amma an kaje kasashe da yawa za ka samu maza ne har da kasan saudiya maza ne suke abinci kuma abincin da suke yi ya ci na matan ƙasan nan eh na fada ya ci na matan ƙasan nan haduwa eh to saboda su a haka suka gini akwai inda za ka je ka samu maza da mata ma suna gauraye amma dai mafiya yawa za ka samu matan suna can ciki ne maza su kuma su ne masu amma shi ma namijin da za ka bar shi in ya haɗa maka abincin za ka ji mamaki balle saudiya yanka je kana a idon kama za a yi ga ki duk abin da suke yi yanka albasa su yi menene don haka mu a kasan nan ne kawai muke ganin mata ne suke yin wannan kuma kun ga idan da maza ne masu ke yin wannan ai za a yi maganin iskanci a kwanai da zarce iskancin da ake a kasan nan ba a wuraren sai da abinci wani ma yana zuwa fa ba don Allah ba ne bayan ya ci abinci kuma ya kama kujera ya miƙe ya ta taɗi kaga in namiji ne zai ta taɗi ne yana ba ta musu lokaci eh, yana ga mutum abinci ya tafiya zai yi to makaruhi ne da mai azumi ya ɗanɗani wato manda amma in ya ɗanɗana ya tofar to mukaddimatul jima'i makaruhi ne a yabubuwan da ake kafin a sadu kamar irin wasanni da kis da sauransu kalkublati kamar sumbata wal mubasharati ko runguma wat ko tunani wal nazarin mustadami ko ƙura ido wal mula'abati ko wasa in ulimati salamatu idan an san za a kubuta makaruhi wa illa in kuwa aka san ba za a kubuta ba fa ya harumu alaihi zalika haramun ne saboda hatta wanda ya yi maziyi ya biya ga masafar malikiya balle a ce wanda ya fitar da mani da masabar malikiya wanda ya fitar da mani shi har kafara ma sai yayi farai da gaske kafara ma sai yayi na'am sai kuma wani bayani wala yuftiru sa'imul mutatawwi'u mai azumin tatawwi ba zai karuwa ba li azimatin aw ghairiha ga wani babban abu ko wanda bai kai haka ba ga masabar malikiya imam malik ya ce in ka fara abin nafila to karka bari domin ya zamo dole a kanka don Allah ta'ala ya ce karku bata ayyukanku ya sa doka ce ga masabar malikiya inda ka fara abu ba dole ba ne ka fara shi to ya zamo dole sai ka karasa shi to sai dai kuma wannan ya yi karo da wani hadisi annabi ya ce duk mutumin da yake azumin nafila ka kawo masa abinci ya kai masa yi. idan ya ga dama ya karya in ya ga hagu na ya fasa annabi da kansa yakan dauki azumi in an kawo abinci sai karya to ko da ba babban abu ba ka dauki azumin ka sai wani abokin kai ta ah, bismillah kawai sai kuka je shi bai san kana azumi ba sai dauke ka kawai da rana bayan sallah azhar kuka shiga gidansa kawai sai ga abinci nau'i nau'i an kawo jalof da nama a barbaje an kawo shinkafa daban wake daban miya daban miyan kaza can kuma sai a kawo farfesu na kifi tarwada da eh, irin manya-manyan nan can kuma sai aka shigo da farfesu na naman tunkiya to na ba da sai kai kuma kana azumi akwai abin da idan ka kwake shi ka tafi da shi kacin rana ta faɗi ba za ka yi shi don azumin na fila ne kariya in yi so gobe sai ka tashi da azumi kama ka ga mazabar malikiya ya ce ba za ka kariya ba wa in halafa alaihi ko da ko mutumin da ya takura shi ya yi rantsuwa a kansa bi talakin salati idan bai karya azumi ba zai sake matansa sau uku to sai dai ya je ta sake matansa sau uku ba za karya ba a to me ya kai shi ma wannan karambaji domin a da suna yin haka ne a wil itiki ko kuma yana da baiwarsa zai yanta kunnisa sai dai ya karya rantsuwa illa an ya kuna ahada walidai sai dai idan ɗaya daga cikin iyayensa ne guda biyu eh kana da iyaye guda biyu an zo an gabatar maka da kun san ba mamaki mutum zai je musamman ma uwa ka je gaishe ta ga wannan kace kana azumi gobe ma kana azumi jibi ma sai ta ce sai ka karya mai yiwuwa tana da karatu ta ce azumin mai idan ka ce na nabila ne ta ce to sai ka karya ko zan wata tana tunanin irin wannan surki mai sha zuma mai dina yadda da kake zagowa ka sha to ko kai ka zama gwamna ko shugaban kasa in kasa ko za a baka wannan surki mai shazuma ne eh, tuwon gidanka ne idan aka yi bayan an ce an rage yara ma sun gama jagwalgwale ta sai ta wanke bayan ta wanke dama akwai ruwanta sai ta daddaza tuwon sai ta jefa idan ka zo ta ce kurba Eh, na'am yace au shaykhahu ko kuma shayginsa saboda wanda ya rubuta littafin nan nan dariƙa ne malamin dariƙa ne su a ka'ida shine fa innahu uku zai biyayya wa shayginsa domin kowa yakan je ya samu shayginsa zai yi alkawari ba zai taba saba masa ba a yi kwarai da gaske saboda haka ni yanzu idan na zama shehinka kace abin nan kai alkawari ba za ka taba saba min ba shine ran da kawai na ji abin nan sai ce kawo dubu goma in nan kwana biyu ce kawo kaji goma a tsaye aljanna kake nema eh to kagan ya dauki azumin nafila wato shehun zai yana iya sake karya da eh, ke wannan kuma aiko ba mu yi sharhi ba kawai yana iya wucewa amma iyaye kan wannan tabbas haka ne iyaye inda sun sa katin da su ba za su fahimci abin nan ba inda azumin nafila ne ka karya na'am idan kana ala wajhi ra'afa idan ya kasance a bisa fiska ce ta tausayawa ne idan mace idamati sawmihi saboda dawama da azumin sa baban aftara fi nahari ramadana abdan duk wanda ya sha ruwa aftara ya karya ko da yake abinda yake fasarawa aftara don aftara din nan ta hada abubuwa da yawa duk wanda ya karya azumi da rana a wata ramalana da gangan hausa hawan ko da rafkanuwa waje ba alaihi kada uku dole ya biya rana waya a sama kuma mai laifi ne in kana amdan gidan da gangani wata jibo alaihi kafara kuma dole ya yi kafara mai ce ce kafaran biya haji salatati ashiya ala takhayyir zai dauki ɗaya daga cikin abubuwa guda uku nan ne a bisa zaɓi a masafar malikiya kenan amma waɗansu malamai sun ce ba zaɓi ba ne ba zaɓi ba ne wa hiya imma ita mu sittin sittina miskinan ko dai ya ciyar da miskinai sittin kullu wahidin muddun ko wani a bashi muddu bi muddihi sallallahu alaihi wa alihi wasallam da muddun nabi muddun nabi ba da girma a samu matsakaicin mutum ya haɗa tafukan hannayensa idan ya haɗa sau ɗaya shi kenan wa huwa afdalu to shi yasa abin da ake gani wannan shine abincin da yake in aka dafa shi daidai cikin mutum guda kenan shinkafa gwangwani daya shinkafa gwangwani daya ina jin ya kai ko ya rika su? gwangwani daya eh? ya wuce kaman zafin mala abubakar haka sai ma tafinka na ga kai ma kana da manyan yatsu idan ka cika kafinka da shinkafa ya kai gwangwani za eh haka ne to gwangwani nawa ne a gwangwani nawa to amma yanzu in aka dafa maka in aka dafa gwangwani uku da abin nan in aka dafa gwangwani guda za ka yi amma shi ma sai da hadi sai eh, da hadi to abin da ake nufi shine kowane miskini ka ba shi abincin da zai ce ya shi lokaci guda ba wai na wuni guda ba sun kusa idan na wuni guda ne sai ya ce da safe da rana da daddare eh, in kuma mai kyau ne abincin mai kyau ne da safe zai ci da daddare kuma ya ci ko da rana zai ci da daddare ya ci likewise domin abinci mai kyau ne mutum ba zai iya cin abinci sau biyu lafiyayyu ba sai dame shi in ka take sosai na farko to da daddare sai ka ci likewise to amma sau da ya ka ce sai dai sau ɗayan fa zai take eh, zai ci ya ji ya koshi sosai wa huwa abdullu shi fi, wato a ce yadda mutane shi ya fi. ta siyamu ya mutatabi'ain ko azumin watanni biyu a jere ba tare da yankewa ba sai idan an samu lalura mai karfi aw yatqu raqabatin mu'mina ko kuma a yanta baiwa mu'mina kamilatin gairi mulafaka wanda take da cikakken iko ba wanda yake haɗe-haɗe ba kalimatin kuma kubutacciya domin ana iya samun mukataba ta biya rabi saura rabi sai ka ce to bari ka karasa rabin sannan ka yanta ta ba zai yi ba sai wanda aka same ta wato cikakkiyar baiwa ce a tsaye ta gaba daya kuma salimatin lafiyayya domin idan ba ta da lafiya dama wanda ba ta da lafiya a wajen masu ita ma eh, kaya ne to ba za ka je ka samu wannan ba wala sun su haku bi wajihin kuma ba a wato cancantanta ta kowace irin hanya domin akwai mutumin da yake da baiwa ka guda daya misali zai iya kusan mutumin da ya ba da wani abu akwai wanda ya taba yanta baiwansa sai ya kasance babu bayi da komai sai wannan kuma ya bar duniya masu gado ne za su samu ya sa manzo Allah ya soke eh, sai aka soke saboda ya mutu bai bar komai ba wato kaman ya yi mugunta ne wa masu gadon su ba zai yi ba da wannan kenan albabul kamis fil i'tikafi babin itikafi wannan shine darasin mu na gaba insha Allah ta'ala abinda muka fada daidai Allah ya ba mu lada abinda muka kukkure Allah ya gafarta mana subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh Thank you.